kammala zaben kato bayan kato na apc a ƙasa baki ɗaya ya kalli abin yi gudana to gani na abubuwa um, da kyau na muruna cewa an yazo mutane suna fita su zaben mutum da suke so kamar su yi a kano mm. ka gani ko masu noma ko masu ko mekani ko menene yake suke yi ko suna da kudi ba su da kudi suna da ilimi ba su da ilimi amma su sai mutu da suke so a zabe a gwamina su fito su ce ga mutu da muke so kuma a kirga ta sai da na talaka ba ruwan su babban mutane su shiga daki su fita cewa ai mu zabe shi malam madamu shi ne zai zama gwamna a je a yi mishi boti a yanzu muna ce ya kamata talaka a kira shi ce kai wani ne a ka ya kamata a zabe zama gwamna zama senator zama house of rep kuma zama president so a yanzu a lokacin president muhammadu buhari ba ma so a kirya in kuna so shi president muhammadu buhari ci gaba da yakin shi ku fito ku ce suna kuna so in ba ku so kara ku fita mutane da yawa da su fito ko daga abuja a lagos a benin a port harcourt a cross river duk ƙasar nigeria mutane su fita da mata da maza amma shugaba a jihar imo an sami bangarori biyu kowa ya yi zabansa ya ce shine kuma na gaskiya wani mataki za ku ɗauka a yi mabi da su yi ba gaskiya ciki kuma ba za mu yi ba za mu yi abi da kasa democracy a yi shi da ji tsoro Allah in kana da karfi vote daya baka da karfi vote daya ka sai ilimi vote daya baka sai ilimi ba vote daya kana jin yunwa vote daya ka koshe vote daya amma a ce saboda kana da karfi abi da mutane ba su wasu kaji ka sa takarda ka kawo mana ni adam cewa je ce eh abi da mutane su a ni ba zai raba to me za ku yanzu kin ko menene aka yi da ba yi daidai ba sai a canja za a sake sabon za a sake yi shi kuma ya dole a yi zuwa yaushe kenan dole mu gama dun zabi da za a yi dole mu gama daga yau zuwa eh, ranar juma'a ya kake jin irin wannan abu a lagos ma an samu rashin haɗin to ai abin da yake fara lagos abu daidai ne saboda in mutane su yada cewa mutum da ya ije to ba rigima amma in mutane biyu uku hudu funa so abu daya to ya za su ne waje ba sai a je a yi boti yi kana so mala adamu goyi baya shi kuna so malam abdullahi malam jibril malam john to sai a kiriga kowa na gani cewa na kiriga ba wani zai ce a cuce ne saboda kowa na gani so abin ke faruwa lagos yanzu abu mai kyau ne saboda ba masu kuma mutum biyu su zo na daki a ce kai tafi mu zabe ka kai ka koma jama'a ne za su shirya abubuwa so a gani na abu mai kyau ne